وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل فاتقوا الله وراقبوه وأطيعوه ولا تعصوه وتمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى وتذكروا أنكم في زمن البلاء زمن الابتلاء وإن الهلاك كل الهلاك العمل بالمعاصي في زمن في زمن البلاء وأحسن ما ما تتحصنون به في مثل هذه الأوقات هو بالتوبة الصادقة بالتوبة النصوح والإكثار من الاستغفار فإن ذلك من أسباب نزول الرحمات قال جل وعلا لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون عباد الله إنكم قد خرجتم من موسم الخير شهر موسم شهر رمضان الكريم شهر مبارك فاستصحبوا النور الذي نلتموه في هذا الشهر واستقيموا على الطريق كما أمركم الباري جل وعلا فقال فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين وقال صلى الله عليه وسلم استقيموا ولن تحصوا واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة ولن يحافظ على الوضوء إلا المؤمن إلا مؤمن وإن دينكم دين يسر كما قال صلى الله عليه وسلم إن هذا الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه فسددوا وقاربوا وأبشروا ويسروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدنجة القصد القصد تبلغ فاستصحبوا الأعمال الخيرة التي قد كنتم عليها بقدر الطاقة وأفضل الأعمال وأفضل ما, تتمس ما تستعينون به في هذا هو ما, هو ما دله عليكم ما دل عليكم رسولكم صلى الله عليه وسلم رسول الهدى حيث قال لأحد الصحابة الذي فعله أن أعمال الشريعة قد كثرت عليه فقال دلني على شيء أتشبث به فقال صلى الله عليه وسلم لا يزل لسانك رطبا من ذكر الله فاذكروا الله تعالى فاذكروا الله تعالى في جميع أحوالكم واذكروه قياما وقعودا وعلى جنوبكم كما قال كما كما امركم الله تعالى بذلك في محكم تنزيله ومدح الله تعالى الذاكرين الله كثيرا والذاكرات وقال جل وعلا يا ايها الذين امنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكره وعصيلا بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم ونفعنا بهدي سيد المرسلين وبقوله القويم أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد يا مسلمين مجد الله جل وعلا kamar yadda Allah ya umarce mu kuma ya mana wasiya da jin tsoronsa mu kiyaye sha'anin Allah mu biyayya a gare shi mu bar tafarkin sabansa mu riko da abin da ya zo a cikin addinin musulunci na amintattar igiya wadda ita ce za ta kai mu ya zuwa ga tsira mutuna kuma cewar mun fito daga lokaci mai alfarma lokaci mai albarka shine watan ramadan babu nasihar da ta dace mi makanmu a lokaci irin wannan irin nasiha da yin istiqama daidaito akan tafarkin Allah wanda Allah madaukakin sarki ya umarni da shi kuma manzon sallallahu alaihi wasallam ya umarni da shi yayin da aka tambaye shi nasiha sai ce kace ubangiji na shine Allah kuma ka daidaita akan tafarki to wannan lokaci lokacin da aka fito daga wata mai alfarma lokaci ne da ya kamata da ya wajaba murin kanmu nasiha muna tunatar da kanmu muhimmancin daidaito miƙewa da tsarewa tsare kanmu akan tafarki domin makasudin wannan ibada ta ramadan shine a hore mu to yayin da ya zamanto mun samu wannan horo alamar cewar horonmu ya zamanto ingantacce shine mu miƙe akan tafarki annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ku daidaita ku miƙe akan hanya kuma ku sani cewar ba za ku kiyaye dukkan ayyukan addinin musulunci ba ku sani cewar aikinku da ya fi komai alkhairi shine sallah babu mai kiyaye alwala sai mumini waɗannan kalmomi masu girma na annabi sallallahu alaihi wasallam sun ba mu abin da yake shine dustur shine ka'idar rayuwa mu nemi tsayawa a kan tafarki daidai gwargwado kuma mu sani cewar muna da iyaka ba za mu iya kewaye ayyukan addini baki ɗaya ba amma a cikin ayyukan mu san muhimmancin sallah babu mai kiyaye ta aikin da ya fi komai shine sallah kuma babu mai kiyaye alwala ya zamanto koyaushe yana cikin alwala face mumini saboda haka alama ce ta imani waɗannan ayyuka ayyuka ne waɗanda za su inganta mutum su taimaka masa wajen bin Allah sannan a wani hadisin annab sallallahu alaihi wasallam ya ce ku nemi yin daidai ku nemi kusanci da Allah kuma ku sani cewar babu wanda addinin Allah mai sauƙi ne ba wanda zai tsananta ma kansa wajen bin addini face ya yi rinjaye a kansa don haka ku nemi taimako da lokutan nishaɗi wajen ibada shine da jijjifi da safiya da kuma yammaci da kuma dan juz'i kankani na cikin dare saboda haka idan kuka yi wato idan kuka yi a tsakanka wato ba tare da tsanantawa ba ba tare da sassauci ba za ku cimma manufa shine yace alqafda alqafda tablughu wato zimci abinda yake daidai wa daida daidai gwargwado za ku cimma burinku Allah ka sanya mu mu cimma burinmu wanda ne samun rahamar Allah da aljanna sannan mu suna cewa muna cikin lokacin bala'i lokacin ibtila'i lokacin jarabawa lokaci ne wanda Allah maɗaukakin sarki ya jarabci bayinsa da mumini da wanda ba mumini ba duk an shiga cikin wannan tsanani da wannan jarabawa wannan hali da ake ciki hali ne na wato a koma ga Allah hali ne da ya wajaba mutuna kamar yadda ɗaya daga cikin sahabbai ya ce nu'man bin al-bashir ya ce ai halaka wadda ita ce ainihin halaka shine aikata sabo a lokacin bala'i aikata sabo a lokaci irin wannan yana da tsanani ba ma kuma kamar bayyana shi domin dukkan waɗanda suke aikata saƙo to akwai fatan Allah maɗaukakin sarki zai musu afuwa Allah maɗaukakin sarki zai shiryar da su ya zuwa ga tuba sai masu bayyanawa da tunƙaho da saƙo to wannan abu ne wanda ya waje ba mu guje shi kuma mu tsaya akan umarni da kyakkyawa da hani ga mummuna akan waɗanda suke bayyana saƙo mu hana su ta hanyar nasiha da ɗaukan matakin da shari'a ta ajiye a kansu musamman yanzu muna cikin wannan hali amma sai hanyoyi sababbi na fitsara kuma waɗansu suke fito da su a cikin hali wanda yake na waje ba a koma ga Allah don haka mu kiyayi wannan mu akan kanmu a ɗaiɗaikunmu nima kanmu nasiha kanmu tuba ga Allah kuma mulzimci istighfari domin shi ne sababin saukar rahama kamar yadda Allah ta'ala ya ce me ya sa ba kaka ba ku nemi gafara Allah ba domin yi rahama a gare ku wato neman gafara Allah ita ce sababi daga cikin sabubban saukan rahama a gare mu don haka mu nemi gafara Allah mu kuma janyo hankalin waɗanda duk muka gani akan ayyukan saƙo muna gani lokacin da ake buɗe wuraren kasuwanci ana haɗuwa ana sassafawa tsakanin maza da mata kai ka ce ba lokacin bala'i muke ciki ba ana fito na fito da sabon Allah kuma ana yin abubuwa ana yadawa ta hanyar kafofin yada labarai ta bidiyo domin a nuna abubuwa waɗanda suke ba su dace ba da tarbiyyar addinin Allah da kuma al'adu kyawawa na musulmi duk waɗannan a ce a lokacin da yake zamanin bala'i kuma na kirkiro da sababbin hanyoyin saban Allah to wannan masifa ce ita ce ainihin halaka Allah ya kiyashe mu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sannan mu riko da matakai na kare kanmu mu riko da matakai na tsare lafiya wannan koyo ce muna nanatawa shari'a ce shari'a ce ta zo da wannan hatta lokacin da aka yi fatawa kan kada a zo masallatai a yi sallah ba bin son rai aka ba ba kuɗi aka ba ma mutane suka yi wannan fatawa ba kallawa wa hasha duk wanda yake faɗan wannan akan malaman musulunci ta tuktabu shahadatuhum wa yus'alu za a rubuta shaidar su kuma za a tambaye su a gaban Allah wajibin malami shine ya hukunci da abin da ya zo masa bayan ya samu ingantaccen tasawuri kuma abinda malamai suka kenan malaman saudiya malaman azhar na misra malaman morocco kusan dukkan majalis na malamai hannamu na nan kasar fatawar da suke kenan babu malaman da suke fatawa wadda suke sabaninta shi ne malaman libya wanda kuma libya tana cikin halin fitina sai ɗaiɗaikun malamai to waɗanda suke sakin bakinsu a kan waɗannan fatoyi da aka yi su tuba ga allah su ji tsoron allah babu wani abin ruko da, babu wani abin ruko da yin wato rarauka akan abin da aka yi a cikin masailul ijtihad akwai wanda har cewa suke yi sun bugi kirji suna cewa din ladanin da ya kiran sallah yace sallu fi rihalikum ku yi sallah a gidajenku wai wannan ladanin ya saba ma Allah kalla wa hasha abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yayi umarni da shi kace ya saba ma Allah ina laifin ladan da fatawa aka yi masa me yasa baka ce wanda ya fatawar shi ya saba ma Allah ba amma ka san duk wanda ya fatawa baka isa ka ce ya saba ma Allah ba domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk malamin da ya ijtihadi yana da lada idan yayi daidai yana da lada biyu in yayi kuskure yana da lada daya saboda haka wanda ya ijtihadi baka da tafarkin da zaka ce ya saba ma Allah to ina wanda ya yi taqlidi ga ijtihadin da aka yi masa shi kuma zaka ce ya saba ma Allah wannan yana ɗaya daga cikin sakin baki da zamiya da waɗansu waɗanda suke danganta ake danganta su ya zuwa ga ilimi suka yi mu guji wannan al'amari mu guji magana da abin da yake babu alkhairi a ciki man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut duk wanda ya kasance yana imani da Allah da ranar lahira ya faɗa alkhairi ko ya shiru Allah ba zai tambaye ka ba akan abin da yake ba sai aka kallafa mai yin wannan ba amma yayin da ka saki bakinka kai magana akan abin da baka da ilimi ko kai magana akan abin da babu ruwanka to tabbas kai ka tanadi jawabi Allah zai tambaye ka wanda yafi kowa afwa yafi kowa lafiya daga bala'i shine wanda ya kame kansa ya lizimci kansa ya damu da kurakuransa ba ya mayar da kurakuransa dutse yana hango kurakuran waɗansu ba don haka mu kiyayi zamiya musamman a lokacin irin wannan lokacin ibtila'i lokaci ne na komawa ga Allah lokaci ne na tsantseni da taka tsantsan don haka mu kyautata zato ga jagorancin addinin musulunci idan al'umma ya zamanto cewa suna tuhuman malamai suna tuhuman jagororin addinin musulunci to wannan al'umma ta riga ta gama yawo domin idan jagororin addini ya zamanto su ne abin tuhuma to me zai faru ga sauran gama garin mutane mu kyautata zato ga Allah mu kyautata zato ga al'ummar musulmi Allah madaukakin sarki ya yayi mana wannan hali da muke ciki inna Allah wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima Allahumma salli 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين أبي بكر وعمر وأثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين وعن زوجات النبي أمهات المؤمنين وعن, وعن آله الطيبين الطاهرين وعنا معهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر اللهم أعداءك أعداء الدين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم إن إبراهيم عبدك وخليلك وصفيك ورسولك وقد دعاك فقال حسبنا الله ونعم الوكيل فاستجبت له وقلت للنار يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم فأنقذته من نار عدوه ولقد دعاك من قبل نوح فقال رب, إن رب نجني مما يعملون فنجيته وأهله من الكرب العظيم ونعم ولنعم المجيب أنت يا رب ولقد دعاك يعقوب فقال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله فاستجبت له يا رب واستجبت له يا رب ورددت له ما ذهب من بصره وجمعت بينه وبين ولده ولقد ناداك أيوب فقال إني قد مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبت له وكشفت ما به من الضر ونجيته وأهله وآتيته وأهله مثلهم معهم رحمة من عندك وذكرى للعابدين ولقد ناداك ذو النون فقال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبت له ونجيته من الغم وكذلك تنجي المؤمنين ولقد ناداك زكريا فقال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء فاستجبت له ووهبت له يحيى وأصلحت له زوجه ولقد ناداك محمد عبدك ورسولك وخليلك وصفيك فقال حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله اللهم إنا ندعوك ونناديك ندعوك بأننا قد مسنا الضر وأنت أرحم الراحمين حسبنا الله ونعم الوكيل لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم ارحمنا اللهم أنزل علينا رحمة من عندك تنجينا بها من الضر الذي نحن فيه اللهم نجنا من الضر وأنت أرحم الراحمين اللهم اكشف ما بنا من الضر يا رب العالمين اللهم اكشف هذا الوباء عنا وعن العباد والبلاد برحمتك يا أرحم الراحمين ونعوذ بكلماتك التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما خلق ربنا وبرأ وذرأ ومن شر ما ينزل من السماء وشر ما يعرج فيها وشر ما ذرأ في الأرض وشر ما يخرج منها ومن فتن الليل والنهار ومن طوارق الليل والنهار إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك الأعز الأكرم اللهم أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين وقوموا إلى صلاتكم يرحم